أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى قوى النفس ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك مثل أن ما ما يعلم مراد أن مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مفارق عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر ويعلم بذا السرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال ويعلم أن الحديث الذي يروي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم. أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنه لو كان حقا لكان حجة عليهم فإن لفظ أول, أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية نعم فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية فقال له أقبل فأقبل ثم قال أجبر فأجبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب وروي لما خلق الله العقل فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه وأنه خلق قبله غيره وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد به قط في اللغة جوهر قائم بنفسه فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل ما عنا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح وأول ما ذكروه من المجردات والمفارقات نعم وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة القائمة بها فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكه ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمونة نعم صاحب الكتب المضمون بها وغيره مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله جعله النفس الفلكية ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري وسلك قد لا يدري وسلك في هذه في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن ابن سينا كما قد بسط في موضع في موضع في موضع آخر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 daya ko talatin me yasa wai wata ta ce a cire daya ku ji tsoron Allah ku watan ku baya cika har abada a kullum na zo aka zo karshe sai ka ji wasu zari daya baya halatta haka na da cewa in sharu haka za wa haka amma ku sai ku dau haka za ku yadda haka za ta zo kawai ku ci da shi yau talatin ga rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara kuma ya zo daidai da nawa bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna fa'idatun dalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ibn taymiyah al harrani al dimashqi mai rasuwa shekarar hijira 728 kuma wannan shine darasin mu na 39 to wannan darasin mu shine na 39 ko shi ma za a zara daya to ibnu taymiya ya karkato akalar dokinsa yana sukuwa cikin wani fage wanda yana ɗan tsaurin wahala yana ɗan tsaurin fahimta yana da wahalar ganewa kamar yadda a wancan satin muka fara magana ibn taymiya yana magana akan al-mustalahat al-haditha da kuma asaruha fi fahmi muradillahi wa rasulihi wato sabon yare ko ma'anoni da za a kirkira a ba mu wasu lafuzza wanda suna da ma'anar su ta amma a ba su wasu ma'anoni sababbi waɗannan sababbin ma'anonin su yi tasiri wajen fahimtar muradin ubangiji da na manzansa da muka yi misali ko shi kansa ya mana misali a wancan a wancan darasin da ya gabata yana maganar kalmar al-istishfa'u ce al-istishfa'u shafa'a amma sai aka zo aka yi amfani da ita kamar yadda yake cikin wannan hikayar marar inganci aka yi amfani da al-istishfa'u ana nufin at-tawassul ce wannan kuma ba shine abin da larabci yake nunawa ba ya kawo mana har ila yau misalin kalmar al ko al ko almaklo ko almasuno to wannan bai tushe yake ta yi har yanzu yake cewa wa kadhalika yad'una al-mala'ika yad'una lafz al-mala'ika ala ma yuthbitunahu min al-uqul wan nufus wa quwwan nafs in ba a manta ba a baya mun yi dan bayani akan waɗannan lafuzza da ibn taymiya yake kawo wa lafuzza ne na falasifa malaman falsafa suna tabbatar da wasu abubuwa da suke kiransu al-uqulul ashara al-uqulul ashara ko kuma annufusul falakiya abinda suke faɗa suna cewa wato ubangiji farko ya halicci al'aql abinda suke kiran shi al'aql al'aql da hausa mu za mu ci hankali amma su wannan abinda suke nufi da al'aql wata fawa ce wacce ta kan haifar da wasu abubuwa to wannan al'aqal din na farko da aka shi al'aqal awwal wanda samuwar ubangiji take hada da samuwarka wato ubangiji ba zai san bai zama ubangiji ba sai tare da samuwar wannan al'aqal awwal din a yadda su falasifa suke fada shi ko wannan al'aqal awwal din ta hanyar sa ne aka samu al'aqal thani da kuma an-nafs al-falakiyya wato akwai falak akwai al'akal din bayan al'akal din akwai kuma falak falak kamar irin su sammai sama ta farko har zuwa ta bakwai kamar irin su al-kursiyu al-arsh waɗanda duk suna kiran su al-aflak to kowanne al-falak yana tare da wani abu da suke cewa an-nafs an-nafs din nan shi kuma kamar shi ne abin da yake juya wannan falak din yake motsa shi kamar misali ka ce rana ranar nan akwai wani abin da ubangiji ya halitta ya sanya tare da ita wanda shi ne yake motsa ta kamar duniya da muke ciki akwai abin da yake jujjuya ta kamar yadda dan adam cikin dan adam baya motsi sai da annas sai tare da ran da yake cikin sa in aka zara ran cikin ya daina ya daina motsawa to shi ne suke cewa waɗannan alƙaƙol din suna tattare da annas annas din nan suke su suke juya al'aqlan abubuwan da muke gani na halittu manya-manya har zuwa kan ɗan adam to kowane al'akal yana haifar da yana haifar da alfalak da annas har aka zo kan al'aqlul ashir al'aqlul ashir shi suke kira al'aqlul fa'al wanda suke cewa shi kuma duk abin da yake karkashin falak na wata ma tahta falakil qamar shi wannan al'aqlul ashir ko al'aqlul fa'al ne ya haifar da shi abinda suke so su ce anan ubangiji daya ne la yahdusu la yasduru minhu al-kasra shi kadai ne baya haifar da abubuwa masu yawa wajen haifar da abubuwa masu yawa an samar da abu ɗaya ne su kuma ababen nan guda ɗaiɗai ku su ne suka haifar da abubuwan da ake gani masu yawa wannan tunani ne na maguzawa ba tunani ne na musulmi ba duk da cewa an samu wasu daga cikin falasifatul muslimina ko waɗanda ake ce musu falasifatul muslimina sun yi kokarin su musuluntar da wannan tunanin har ma su nuna cewa su kansu annabawa abinda suka zo su karantar kenan su zo su karantar da irin wannan akida aka samu wasu bara gurbin masu da kansu ga sumanci, su ma suka zo suka rungumi waɗannan abubuwa suka ci gaba da da ainihin yada su a matsayin cewa akida ce da annabawa suka zo da ita to shine ibnu taymiya ana yake da waɗannan al-uqul da suke tabbatarwa ko kuma waɗannan al-nufus al-falakiyya da suke tabbatarwa suna kokarin su yi waɗanda suka zo waɗanda suka jingina kansu zuwa ga musulunci amma kuma suke kare ra'ayin falasifa na yunan kamar falsafa ta aristo ko al-musul aflatoniya suke kokarin su dauki maganganun aristo ko maganganun aflaton su fassara shi da maganganun annabawa sai ai annabawa ma da suka zo da lafazi kaza suna nufin wannan abin da aristo limamin mutanen girki ya faɗa kamar misali waɗannan al'ukul din su ce ai mala'iku ake ne ko al'aqlul fa'al su ce ana nufin mala'ika jibril ko an-nafsul su ce ana nufin lawhul mahfuz wato su dauki waɗancan lafizza na maguzanci sai su dauko lafizza na musulunci sai su kokarin fassara waɗancan da su ce to kaga wannan duk barna ne ka dauko wani sabon yare wanda ba shi da tushe su ce da shi ne kuma za ka fassara yaren da Allah da manzon su sai magana da shi wannan shine a takaice a dunkule abin da ibnu taymiya yake faɗa wa kadhalika yaz'una lafzal malaika suna sanya lafazin nan na malaiku alama yusbitunahu bisa ga abin da suke tabbatarwa min al-uquli wan nufusi wa quwwan nafsi quwwan nafs abin da suke cewa quwwan nafs suna cewa ita annabta tana da wasu khafa'is guda uku wasu wasu abubuwa da take banta da su guda uku da annabi ba zai zama annabi ba sai yana da su abu na farko alkuwatul ilmiya ko kuma alkuwatul kursiya ita wannan alkuwatul ilmiya din da ita ne yake samun ilimi ba tare da ya koya ba na biyu yana da alkuwa a takhayyuliyya wato wani abin da zai sa shi ya dinga hararo abin da baka ganin shi ka taba shi ko ka ji shi ko ainihin ka saurare shi wani abin da kawai a kwakwalwa ne zai ringa yawo to dole yana da wannan fawa din tattare da shi wanda zai dinga da wasu abubuwa a kwakwalwarsa waɗannan abubuwan da zai dinga suranta a kwakwalwarsa wani lokaci zai dinga jin sauki wani lokaci zai dinga ganin kamar abin da mai mafarki yake gani na na mafarki dinga ganin wasu abubuwa haka wasu surori wasu dukkuna a cikin mafarki sannan kuma ya dinga jin wasu a wani sauki ta ce to waɗannan jikuna ɗin da yake gani su ne mala'iku wannan sautin kuma da yake ci shine maganar Allah sannan kuma sai abin alkuwan nafsaniya ko kuma alkuwatul fa'ala ita ce kowa ta uku wacce ita kuma wannan kowa din da zai zai yana da ita ita ce za ta sa yayi tasiri a duniya za ta sa shi yayi tasiri a cikin al'umma a cikin jama'ar da aka turo shi don haka duk mu'jizozin annabawa sai su fassara su da wannan lafazin ko da wannan ma'anar ta alkuwatul fa'ala karamomin waliyai ke alkuwatul fa'ala ce hatta abin da yake faruwa ga matsafa duk suna fassara shi da cewa kowanne ce wato ubangiji ya sanya musu wani abu a tattare da su waɗanda za su iya jirkita asalin abu ɗabi'ar abu ka gan shi ba yadda ka saba ganin shi ba ko ya yi abin da ba a saba ganin ya yi ba an gane ko mu'ujizin annabawa kamar rikidewar sanda ta zama macijiya ko kumurci sai su ce wannan wannan su fice ta sa sai ya yi tasiri cikin jama'a sai jama'a suke ganin sandar ga ta nan tarihi ne ta zama abin na kaga duk wannan akwai akwai kaskanta matsayi na na mu'jiza da matsayi na annabta domin a wannan a irin wannan yanayi ba sa bambanta tsakanin mu'jiza da sihiri a gwamnati yadda sihiri muke cewa rufa ido to haka su ita ma mu'jizar a gurin su haka suke mata irin wannan fassara rufa ido an gane ko kaga akwai akwai kawo rudani da kokarin daidaita wanda yake zababbe da na ubangiji da kuma wanda yake bin tafarki shaitan shine mai sihiri to wannan shi suke cewa alquwa abin nan sai suke cewa kowan nafs yace wa lafzul jinni wash shayatin ala ba'd kowan nafs ce lafazin aljani da shaitan shi ma sai yana nufin kowan nafs maimakon a ce akwai wasu halittu da Allah ya halitta na musamman waɗanda ba ma ganin su ko da su suna ganin mu innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum maimakon su tabbatar da aljannu da wannan ma'anar sai a'a ai aljani kawai ruhi wani ruhi ne tattare da kai ko shedan wani ruhi ne tattare da kai wanda zai iya sa ka ka zama mutumin kirki zai iya sa ka lalace in ya sa ka zama mutumin to wannan ruhin ruhi ne abin da khairi in kuma ya sa ka zama mutumin maza ruhi ne wanda yake shirri to kaga wannan kokarin da lafazi ne na aljani ko na shaitanu Mai bakwai zama wata halitta ce mai zaman kanta sai a nuna a'a wani abu ne tattare da dan adam kawai to duk wannan ibnu taymiya yake cewa kokarin canza harshen da annabawa ko harshen da alkur'ani ya sauka da shi ne sun mai kuluna da wannan tawilin kuma sai su rika cewa nahnu nuthbitu ma akhbara bihi al-anbiya wa aqarra bihi jumhur an-nas min al-mala'ikati wal jinni wash shayatin mu muna tabbatar da abinda annabawa suka bada labari da shi ne muna tabbatar da abinda daukakin jama'a suka suka yadda da shi na mala'iku da aljannu da shaydanu tare da cewa ba haka bane annabawa da suka ce mala'iku abin da suke nufi daban abin da suke nufi daban aljanu abin da suke nufi daban ba sa nufin da waɗancan ba gari suke nufi da waɗannan kalmomin kun san ko a yan shekarun nan kamar kamar Muhammad Abdu tsohon mufti na ƙasar Masar wanda ya rasu hijira wanda ya rasu miladiya biyar? ko shi a cikin irin bayanan da ya yi da tafsiran da ya yi duk inda lafazin aljani ya zo ko lafazin shaidan to tawili yake masa yana cewa babu wata halitta da aka yi sunan da shaidan ko aljan a'a ruhin dan adam ne kawai in ya rikide ya zama na kirki to shikenan mutum ya zama zai zama mutumin kirki in ya rikide na banza to shikenan ya zama aljan ruhin nasa ne aljan kawai nafsin da yake tattare da shi shi da yake zama na kirki shi kuma da yake lalata in ya lalata shi ne aljan saboda haka shi agunsa baya tabbatar da wani abu sunan shi aljani bai yadda akwai aljani ba a bai yadda akwai wasu shayatin ba ba ba ruhin da kake da shi ba wannan ruhin da kake da shi shine shine zai iya zama shi dan kawai to a cikin tafsirin sa kamar yadda ka gani a tafsirul manar wanda ɗalibin sai tattara daga cikin tafsirinsa, Muhammad Rashid Rida kafin ya barranta da daga irin akidojinsa to haka irin wannan abin nan akwai wani da ya ridda a shekarun baya ana kiran shi Nasar Abu Zaid ina jin wasu daga ciki sun ji irin koran da ya tayar a Masar aka yi ta rikici aka yi ta rubuce-rubuce Nasar Abu Zaid malami ne a jami'atul Qahira kuma yana malami ne wanda yake karantar da ulumul qur'an sai ya rubuta bahasi wato bincike da ya gabatar don a kara masa matsayi ya zama profesa a wannan nahi a wannan fannin da yake koyarwa to abin da ya rubuta din kusan duk ya ta abin da alkur'ani ya zo da shi shine malamin ulumul qur'an amma kuma ya ta abin da duk alkur'ani ya zo da shi domin abinda yake nunawa ma kawai alkur'ani ma kawai dabaru ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kawai yake so mutane su zama mutanen kirki ya tashi ya samu larabawa ba mutanen kirki ba sai yake so su zama mutanen kirki shine sai yake ta musu dabaru ya ce musu akwai aljanu akwai shaidanu akwai wuta akwai aljanna eh, akwai kaza akwai hasada akwai kiduwa da nan babu su a hakika babu amma da yake mutane sun yadda akwai kuma za su ji tsoro idan ya yi musu barazana da abin ciki na sai amfani da abin ki in kayi kaza akwai wuta in kayi abin kirki ko akwai aljanna alhalin a hakika abin babu shi to kaga wannan ƙarya ta manzanni ne magana ce ta falatifa falasifa abinda suke cewa annabawa da aka aiko khitab din sa khitab ne jumhuri wasu abinda suke cewa al al jumhuri shine kawai ka zo ka yi magana don ka gamsar da gama garin jama'a mara ta tunani amma kai a zuciya ka ba da gaske ki ba kamar yadda ɗan siyasa zai zo zan muku kaza zan muku kaza siyasa kar yayi amma mutanen da suke sauraren shi saboda yare da hankalin sai su yadda a inda kuka zabe da kaza kaza wani abu ma ba zai yiwu ba kamar yadda da za a ce za a muku fanfan fura za a yi to jama'a da yake ba tunani za su yi ba sai su ta ta ihu sun samu wanda za su zaba wanda shi ko ya san ba gaske kar ki to wannan shi da suke cewa alkitabul jumhuri to wai annabawa da suka zo irin wannan salo suka bi wajen su iya gamtar da mutane har su bi su su zama mutanen kirki ce in kun yi aikin kirki kaza kaza akwai aljanna wacce ke cike da kaza ke cike da kayan daɗi iri kaza iri kaza iri kaza su kuma mutane duk su ji daɗi kowa sai so yi amma ba da cike ba ne akwai wani ɗan siyasa a nan Kano shekaru da suka wuce da dadewa. ya taɓa cewa magana ce mara daɗi kuma magana ce wacce ya samo ta watakila a cikin littattafai irin na su waɗannan falasifa cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayo ne da shi wayo ne da shi shi ne ya kira mutane ce su bi shi su zaɓe shi bai ce a nan za su gani ba sai ce ma a da can a can za ku gani kaga kaga magana ce da yake yi wanda wani wawa sai ɗauka yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zagin sai zagin sai ce wayo ne kaga an abin da ya ce wayo ba gaskiya ba ce ana dai so ne kawai a jawo ka ta wata hanyar da ba za ka gane ba wai su yan siyasa su tunda a nan suke cewa za a samu kaga in suka zaɓi mutum dole su zira ido su ga abin da yake zai zai ba su zai ba su din ko ba zai ba su ba wai amma shi manzo Allah sai ce an a hada a can wai a lahira saboda kaga anan ba za a je kofar gidansa a ce yaya mun yi imani ya ba ba ka mana kaza ba ba ka mana kaza ba an gane ko to wannan maganar falasifa ce fi to al-anbiya khibabuhum khibabul jumhuri magana ce ta yan tasha magana ce ta gama gari kawai don a yaudar jama'a to shi ma wannan nasir abu zai abin da ya rubuta kenan cewa da abubuwan nan da suka zo a cikin alkur'ani na wuta da aljanna da waye da waye kawai da maruri don a sa laraba su zama mutane kirki a wada a bisa hakika babu babu waɗannan abubuwa irin su kalmar sihiri hasada da waye da waye duk babu su ko da alkur'ani ya zo da shi amma ba ba gaskiya ne to ya gabatar da wannan yana son wai a bashi profesa a harkar ulumul qur'an wato wai yayi zurfi ya nutse sosai wajen fahimta alqur'ani sai ya nutse cikin fatawa to shine da su abin nan kwamitin da aka bawa da za su duba abin suna duba sai suka rirda ce karara mutumin da ya shi to shine nan da nan abin har ya fito gari irin su wannan Dr. Abdulsabur Shahid suka rubuta abin nan takarda suka shigar da kara cewa wannan mutum ya yi ridda ya dawo musulunci in bai dawo musulunci ba to a dauki matakan da ya kamata ko ta dauka a kansa su ba su ma ce a kashe shi ba zan san ba zai yiwu ba suka ce a na farko a kore shi daga inda yake koyarwa domin ba zai kamata a sa a ɗayan musulmi a gabansa ba da sunan malamin addini ne yana yana yana yana tuntuntar da su na biyu aurensa da matarsa raba da ita musulma ce shi arni ya yi ridda duk da suka kawo kunje kunje da ya kamata a dora wa mai ridda ba ba magana kisa a ciki to aka shiga shari'a alkalin farko sai yake hukuncin cewa ai wannan mutum ya yi ridda saboda haka abinda aka nema din nan dole a yi shi to nan ne fa ɗan ba ruwan Allah suka shiga rubuce-rubuce a mujallu aka dinga zage-zage aka ce ta'addanci ya kai har kan teburin alkali har a kama teburin alkali ana samun ta'addanci kuma yanzu wai alkalin da ya mai hukunci da cewa yarda shi kuma nan da nan dai ofisoshin jakadancin kasashen waje nan da nan sai suka dinga kiransa in yana son makafa mafakar fiyata to da ba iska abin da yake so dama duk wanda yake so wai arna kasashen arna su su karbe shi su rungume shi su kira shi su bashi wasu shikenan sai zaki Allah da manzansa sai zaki musulunci wannan shine ita ce gadar da zai taka ya kai inda yake so su dama abin da yake bukata kenan italy su belgium ina ne nan nan sai aka bude masa kofofin jakadanci cewa ya zo ya zo maza maza in yana son kada a samu wani dan bindiga daɗi ya harbe shi yadda yadda aka yi wa wani wani shi farat koda shi ma da irin wannan aka samu ɗan bindiga da biyar harbi shi shi maza maza rayuwarsa tana hadari ya zo su bashi mafakar siyasa har da yanzu yana can yana can matarsa kuma da ake kokara a ceto ta ita ba ce ta bi shi inna tsoro ala ashkali a ta ka'u to duk wannan tunanin ne na falasifa waɗanda ba musulmi ba ne ba ba su rifki ma ba su ma rike wani abu na annabci ba tun da su a rifko su a fulafin su a yi tukka zuwa a isa suka fi suka fi da sun zo a dafasar minar rusul manzanin da suka gabace sun wuce wasu ba su zo ba suka zo suka rasa yadda za su su gane allah sai suka shiga kame-kame da rudu da rudani suka rubuta abubuwa da yawa kokarin tunanin su hankalin su zai cako musu gaskiya sai ya zama da kuma hankalin nasu bai kai su iya hakika hakikani na hakika ta ubangiji ba saboda ka sai suka fada cikin tsimuwa da rudani da maganganu marasa kan to wasu da suka zo cikin falasifa wadanda ake cewa falasifa su irin su ibnu sina sai suke ta kokari yaya za su yi su musulunci da suna girmama waɗancan su aristotle duk da cewa sun rayu a wani zamanin da ba na musulmi ba ya za su yi su musuluntar da wannan abin da suke faɗa su alaƙanta shi da shari'a irin su ibnu rushd mai littafin bilatul mushahid to shi ne nan mala yake cewa wa man arafa muradal anbiya'i wa murada muradakum wanda ya san muradin abinda annabawa suke nufi da kalmomin da suka zo da su irin su mala'iku irin su shayatin yace kuma ya san muradin su waɗancan mai suke nufi da nasu halima bil An anna hadha laysa huwa zaka zai sani ta hanyar tilas wato dalle ne ma zai fahimta kawai cewa abinda annabawa suka zo da shi ba shine wadannan abinda wadannan suke faɗa ba مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول يسمى سكي نفي العقل الأول العقل الأول سكي فلا سكي نفي لشيء وأنه مقارن عنده لرب العالمين أزلا وأبدا العقل الأول أقول هذا سكي سكع كابو تعالى أبنجي don suna cewa a al'aqlu al-awwal ne na illa al-illa shi shine abinda sun suka ce illa wasu da ubangiji to al'aqlu al-awwal ne na shi samuwar ubangiji da a matsayinsa na ubangiji shi ya samar da wannan al'aqlu al din ma'ana kenan da babu wannan asal awal to kamar babu ubangiji an gane ko kamar mutum da inuwarsa kamar mutum da inuwarsa yadda suke a haɗe ba ka iya raba mutum ka ce gashi daban kuma ka ce ga inuwarsa daban ka ce mutumin ya tafi amma inuwarsa ta ci gaba da zama ko inuwar ta zo tafiyar ta inda ya kamata a ganta kuma shi mutumin yana gurin ba zai yiwu ba haɗe suke to haka suke cewa al'akulun awwal yake tare da ubangiji an gane ko azalat ko abada tun azal tun fil azal kuma haka za su ci gaba har abada wa annahu mubdi'u li kulli ma suwahu shi wannan al-aql shi shi ya da duk abin da kuma yake ba ba ba, ba al-aql al-awwal din ba al na ga muku al-uqul din zai haifar da wani zai haifar da zai haifar da to kowane akal ta kaga akal al'awwal shine farko kenan shi ya haifar da waɗannan su kuma suka dinga haihuwa har aka zo <coughs> al'akal na ƙarshe wanda shi kuma shine ya haifar da ma tahta falakil qamar duk duniya da muke gani al-aqlul ashir ko al-aqlul fa'al shine samar da ita aw bi tawassuqihi hasala kullu ma siwahu ko ta hanyar ta hanyar shiga tsakani da shi al awwal yayi aka samar da duk da ba shi ba wal aqlul fa'al indahum anhu yasduru kullu ma tahta falakil qamar shi kuma aql al alfa'al shine al aql al ashir shi kuma shi ne ya samar da duk abin da yake karkashin falaki na wata wa yu'lamu bil istirab kaga wannan ne ma'anar da su suke nufi to kaga tabbas wannan ma'anar ba yadda za a yi a daura ta kan sikeli na koyarwa ta annabawa wannan ma'anar ta samu zama ta samu gurin tsuguno ba za yi ba zai yi ba wa yu'lamu bil istirab abu ne da kowa ya sani ba tare da an yi masa ko ba tare da an koyar da shi ba ma min dinil anbiya daga addinin annabawa annahu laysa min al mala'ikati indahum man huwa ma siwa Allah babu wani mala'ika da za a ce shi ne ubangijin abinda ba Allah kaga ashe mala'iku ba su ne ba daban abinda annabawa suka zo suka karantar da mutane da cewa akwai mala'iku shi kuma daban tunda annabawa su ce mala'ika yana zama rabbu ba an gane ko wala rabbu wala rabbu kulli ma tahta falakil qamar babu wani malaika da aka ce shine ubangiji wanda ya sabar da duk abin da yake karkashin falaki na wata wala man huwa qadimun azaliyun abadiyun lam yazal wala yazal ko babu wani malaika wanda yake kadimi ne na har abada wanda bai gushe ba kuma zai gushe ba babu cikin malaiku wanda aka taba cewa yana da wannan sifa ashe kaga al-uqul daban malaiku daban ويؤلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل أقوى حديث تسكير ويتوى فرقا أبن أن يهلت شيني العقل وشيني فرقا أبن أن يهلت ما لا يتي ونن أبن سنني شوى ونن حديثي حديث لباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي لنكريا da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma annahu law kana haqqan da a ce ma hadisin gaskiya ne la kana hujjatan alaihim da sai dai ayi musu hujja da hadisin ba sai hujja da shi ba fa inna lafzahu domin lafazin hadisin awwala ba awwalu ba yadda su suke karantawa awwalu mubtada awwalu ma khalaqa Allah awwalu din mubtada ne al-aqlu khabar farko abinda Allah ya halitta shine hankali ibnu taymiya ce a lafazin hadisi ko da ya tabbata ba zai zama haka ba sai dai ya zama awwala bin nasbi ala zarfiya ya zama awwala zarf ne na zaman awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu aqbil fa aqbala to farkon eh, abin lokacin da Allah ya halicci hankali sai ya ce wato farkon halittarsa ga abin da aka gaya masa A gane ko ba wai shine farko abin da aka halitta ba farkon halittarsa ana halittarsa kamar ce, ana halittarsa da farko sai aka ce masa kaza kaga ai wannan ba shi shine farkon halittar ba ko bin nasbi bin nasbi aw bin nasbi awwala wannan alif da lam a cire ta بنسب أولى على الظرفية فقال له أكدل فأقبل da shi. yo gaba sai ya yo gaba sun makala adbir fa adbara ya ce da shi baya sannan ya yi baya fa kala wa izzati ma khalaqtu khalqan wai sai ce na rantsa da buwaya ta ban halicci wata halitta ba akrama alayya minka mafi karamci gare ni da fiye da kai fa bika aqudu da kai nake karba wa bika uti da kai nake bayarwa wa bika thawabu da kai nake sakayya wa bika liqabu da kai nake uquba wai da ya halicce shi sai ya gaya masa haka warwaya lamma khalaqa Allahu al-aqla ana rawaito hadisin da wannan lafazin lamma kaga ya kara fito da ma'anar lamma kaga zarfin ya fito lamma khalaqa Allahu al-khalq yayin da ya halicci hankali sai ya ce masa wato maganar ta zo a farkon lokacin da aka halicce shi to wannan hadisi hadisi ne mara gurbi hadisi ne mara kyau za ka duba littafin al-mawdu'at da ibn Jawzi ya kawo shi ta hanya ruwayar abu huraira ya kawo ruwayar abu umama albahili wanda dukkaninsu ya ruguje su gaba daya ya ce hadisi ne wanda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin salsalar ta akwai wani da ake kira al-fadl ibn usman al-fadl ibn usman din nan ya yahya ibn ma'in yana cewa rajulu saud mugun mutum ne a cikin salsalar akwai akwai saif ibn muhammad saif ibn muhammad din nan kazzabun ne bi ijma'i da ibn al-jawzi makaryaci ne da ijma'in malamai gaba daya sannan ya fitar da shi ta hanyar sa'ad ibn al-fadl al-qurashi wanda yake cewa haddathana imran ibn abi salih al-ataki an abi ghalib an abi umama da wannan isnadin to shi ma ibn Jauzi jawzi yace da sa'ad da am da abu galib majhuluna ne munkarul hadith majhuluna ne ba wanda zai iya cewa ga asalin su ga tarihin su ga ilimin su ga nagartar su ba a san ma ko su wane ne ba ko wani tsiyace ko tarkace, wani tarkace da ba a san su munkarun hadisi hadisan su hadisai ne waɗanda suke masu rauni kwarai da gaske wala yutaba wa ahadun minhum ala hadisi ba wani wanda aka goya masa baya akan hadisinsa ibn ibnu ahmad ibnu hanbal yana cewa haza hadithun mawdu laysa lahu asl kamar da ibn dawzi ya nakalto da kare shi to wannan hadisi ne mawdu'i baragurbi na ƙarya wanda ba shi da tushi haka nan al-uqaidi a cikin littafin sa ad-du'afa yana cewa la yuthbutu fi hadha al-matn shay babu wani abu da ya tabbata akan falalar hankali duk wani hadisin da kaga ya zo yana maganar falalar hankali kawai ka fito karara kai tsaye gaba gadi hankalin su kwance ka ce ƙarya ne duk kullu ma ruwa fi fadil ak fa huwa fa huwa dai akwai wani mutum da ake kira Dawud ibn al-Muhabbir Dawud ibn al-Muhabbir ya rubuta wani littafi kitab fadailul aqli wai falala hankali yayi ta kawa ne sai na karya sun ce duk shi ya kirkire shi wannan bugun mutum saboda kai mutum ya ce wannan karya ne kuma ko da karyar ce ma ba iya karyar da za a iya hujja da ita ba sai ta zama ta birkice ta zama hujja a kansu fal Hadisu law kana thabita shi kansa hadisin da ma a ce ya tabbata kana ma'anahu abin da yake nunawa ma'anarsa annahu khataba al-aqla fi awwali awqati khalqihi wato ubangiji yi magana ne da hankali lokacin da ya halicce shi wa annahu khalaqa qablahu ghayrahu Allah ya wata halitta gabanin sa ba wai shine da farko ba amma farkon da aka halitta shi ga abin da aka liya masa wa annahu tahsala bi hadhihi al-umur al-arba'a la kullu al-masnu'at ko tahsulu bihi ba tahsala ba wa annahu tahsulu bihi hadhihi al-umur al-arba'a la kullu al-masnu'at abubuwan nan guda hudu da suka zo a cikin hadisin kenan su kadai ne suke faruwa ta hanyar hankalin ba duka ba duka komai ba abubuwan da ya faɗa fa bika akhudhu wa bika urqi wa bika thawabu wa bika al-iqab kadan guda kawai aka faɗa su kuma a gurin su al-aqlu al-fa'al duk abin da kake gani kawai daga wajen wajensa ne shine ya kwararo shi kan gane to kaga kenan shi ya halicci duk abin da muke gani wanda kuma hadisin bai nuna haka ba wal aqlu fi lugatil muslimina a harshen musulmi duka kowane irin ma yare yake yi inda musulmi ne in aka ce hankali abinda ake nufi da shi masdar ne na akala ya akilu aklan akala ya akilu aklan ya hankalta yana hankalta hankali yuradu bihi alquwwatu allati biha yuqalu ana nufin abinda Allah yake ba mutum na baiwa tattare da shi wanda yake sa shi ya fahimci shi ake nufi da hankali wa ulumun ah, yuqalu biha yuqalu wa ulumun wa a'malun tahsul bidhalika ta hanyar shi akan samu ilimi ta hanyar shi kuma mutum yakan aikata wasu ayyuka la yuradu bihi qattu fil lugha jawharun qa'imun ba inda aka ce al a lugha ana nufin wani jauhari ne wani abu mai zama da kansa in suka ce jauhar abinda zai iya zama da kansa abinda yake ciki ne sabanin al'arab in suka sifa ne la shi suke wannan musbala ne daga cikin musbalahat na falatika ko almanatika suka ce jauhar suna nufin ma ya komo bi nafsihi kamar kofin din jauhar ne wannan speaker suke gabana jauhar ne wannan fila din jauhar ce amma arab shi ne abinda ba zai tsaya ba sai tare da wani kamar farin farin farin nan ba da ai fari shi kadai ya tsaya ka ganshi shi kadai sai dai an fa shi cikin wani abu jiki an gane shi cikin kira al'ab to kaga hankali ba wanda ya taɓa hankali jauhar ne kai bi nafsi a ga wani gundarin abu gashi nan a ce kaga hankali na kaga shi kaga shi babu babu wani yare da ake cewa ya ga hankali yana yana abin nan ana ganin shi a taba shi ya zauna ya tashi ya tafi eh, ya miko ya karba ya yi girma ya yi kankanta ya duk babu wannan saboda haka hankali ba jauhar bane qa'imu bi nafsi babu wata lokacin ta fadar haka to amma su agun su al'aqlu agun su wani jiki ne mai zaman kansa tunda ana cewa shi ne ya fitar da kaza ya halicci kaza ya halicci kaza فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بنفس العقل ما يتذا في وانا معنى شيء جوهر قائما بنفسه شين أكل ما هو يتذا أي مسلمي ينفي وانا معنى لوانا لفظة مع أن قد بينا في مواضيع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح تفسكر عن كلمة من يبيان وانا أبن سكفتا abu ne mai munin gaske ba taccen abu ne a wasu gurare daban a cikin littafin sa safadiya a cikin littafin sadar wa ta'arud al-aqli wa naql ibn taymiya duk ya fada da magana akan waɗannan wa anna ma zakaru min al-mujarradat wal mufariqat ba mufariqat ba wal mufariqat yantahi amruhum fihi ila ithbat an nafs allati tufariq al badan bil إثبات al mujarradat sifofi sifa amma ko mai في da kanta falasifa suna da wani itikadin kaga wannan wani abu ne kawai a kwakwalwa amma ba zai yiwu ka gan shi a fili ba hada fil azhani la fil ayani kamar yadda yake faɗa kaga fari fari kalmar fari din na ita nufin sifa sifa ta fari a kwakwalwarka za ka iya ta gafarin nan yana yawo watakila amma ba za ka iya yiwuwa ka gan shi a fili ba to wannan suke kira al-mujarradat al-mujarradat aw al-awsaf allati taqumu fil azhan la la taqulu fil maganganu ne na falasifa inda ce zan sai wasu wani ma sai ta bacci matsala ba da za mu dole mu yi bayani sa saboda ibnu taymiya kawo al mufarakat al mufarikat kamar ran dan adam da suke tattare da shi kaga rai ne wanda yake yana tare da shi kuma zai rabu da shi wannan rai na dan adam a hadisai kamar yadda muka karanta a cikin wani darasi ne ne a cikin darasin a wani darasi ne ne a cikin tajridus sarih a cikin tajridus sari hadisin da yahuda suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsalo ka an ruh ko mun yi magana akan me yayin ruh ruh din nan jisim ne ko ba jisim bane jiki ne ko ba jiki bane yaya hakikanin sa yake wannan Allah ya ce ba za a sani ba ya tsalo ka an ruh ko ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila amma nasoshi suna nuna ruh din nan mu ne jiki ne an gane ko ga ruh kenan shine suke cewa in yana jikin dan adam ana ce masa ruh annas in ya fita daga jikin dan adam ana ce masa ar-ruh mun yi wannan darasin a ga ɗaliban da suke zuwa karatun tajridus sari wanda ba sa zuwa za su ji abubuwan da sababbi ne to al irin kamar rai na dan adam wanda yake tattare da shi zai rabu da shi yana tare da shi saboda haka jikinsa yana motsi saboda yana da wannan ran lokacin da ran ya rabu da shi kuma cikin zai koma gawa ba zai motsa ba an gane ko ya ce to da abinda suke faɗa na sifofin da suke almujarradat wanda suke ba su da sifofi ne waɗanda suke ba sa tattare da wani jiki ko kuma almufarikat waɗanda za su rabu da jiki ya ce dukkan waɗannan abinda kawai al'amarin falasifa zai kai gare shi zai tuke gare shi shine isbatun nafs allati tufariqu al-badana bil maut tabbatar da rai wanda ita ce take idan ta rabu da jikin mutum yake mutuwa wa ila isbati ma tajarradahu an-nafsu min al-maqulat al-qa'imati biha da kuma abin da rai shi kansa ran kana da rai <coughs> abin da zaka iya zama wannan ran ya sa kana iya fahimta na kana iya motsi kana iya tafiya kana iya magana ah, zaka iya a ah, hankaltar abubuwa hankalinka zai yi amfani sakamakon ran da yake jikinka da zarar ran ya fita daga jikin jikin duk ba zai samu wannan ba ba za ka ji ciwo ban an taba ka ba za ka yi farin ciki ban an yi magana a gaban ka ba za ka yi farin ciki ba in magana ta farin ciki ce waɗannan abubuwan kawai za su iya tabbatarwa ta hanyar in sun tabbatar da abin da ake cewa rai shi fa hada muntaha ma yusbituna min al-haqqi fi hadha al-bab shine matakar abin da za su iya tabbatarwa da shi na gaskiya a wannan babu to ibnu taymiya ya kusa shi da cikin harkar falasifa ibn ba baharu ne shakundu sai ne da ba san gaban ka ba ta ko ina ka bullo masa shi yasa wani lokaci kawai in ya saki lissafi da ya kama su kuwa a wani fagen sai ka ji ya zubar da kai sai ka ji kawai kai ba da kai yake ba kuma da wasu ta taban yake ba ban zuba ba to kuma sai waiwayo kuma saboda haka kuma wata rana waiwayo sai ga kamar ku ya tsana wasu sun bida wannan da malamin shi kullum maganarsa to kuma in ya kaɗa kansa kuma ya wani guri shi ya sa karanta littafansa yana san yana buƙatar ya zama da mutalibi yana da ilmam ana akalla yana da a cikin wasu funun yanzu zai karkatu kuma ya dada hau ku bari ku gani yanzu ba kun gane ta maganar falasifa ba da ilimin falsafa da waye da waye to yanzu kuma zai zai kada kai shiga nawo da kai to idan ya zama na a kowane fanni baka da wani nasibi to zai zama kawai karantawa kake kana ga kamar zaurace ba za ka fahimci shi ba watakila kalmomin ka kana kasan su a larabci amma da ya ce maka wani annarsu alfalakiya mai mai mai mai mai kuma annarsu alfalakiya ko yana biya maka almujarradat almufarikat babu da za ka fahimta za ka iya kalmar ita kaɗai za ka iya gane ta amma kuma a cikin siyakin jerin maganar da yake nufi ba za ka iya ganewa ba to shine ya dace wal maqsud wai ya ce nan ba da magana yake ba yana shafa ta ne sama sama yace ya yi ya yi bayanin ta a wasu gurare daban in ka koma littafin as-safadiyya ka dauko littafin as ko littafin ta'arud al-aql wal naql ko littafin bugiyatul murtad na tabbata duk mutumin da zai karanta littafin bugu bughyatul murtad ko a asfafadiya ya gane ibnu taymiya anan to ba kuma littafin da zai kasa gane inda zai gane abinda wannan littafin sa zai iya bayani to ba kuma littafin da zai bayani ba yasa wani lokaci wani ya ciccigo minhajus sunna wai zai karantar da jama'a da ku bar shi wannan zai ci karo da dutse dole zai yar ba zai je ko ina ba ai dole ku ba ka yar ba zai ba zai karantu ba mu za ka ga almihajin sunna raddi yake yi ga ga littafin wannan da shi'a ibn ibn mufahir shilli ya hadiye falasifa ya hadiye a cikin fa arada an taƙayya a yataqayyahu fa masata sai daga baya ki so ya amaro su sun dame shi a ciki yake kwarin amaro su kuma sai ya kata ya abayo da waje waje zai ki fitowa to to shi yasa sai ya zamana da ya zo ya rubuta littattafan da aka sauwa sai ya haɗa sufancin da falsafa akwai a tasawufin falsafi irin na su ibn arabi sufancin nan sai ya gwama su da falsafa ga dau littafin iya ulumuddin duk da kwashe-kwashe ne akwai abubuwa da ya dauko a littafin harisul muhasibi al-muhasaba ta al-harith al-muhasibi akwai abin da ya dauko a kotun qulub na Abu Talib al-Makki akwai kuma abubuwan da ya dauko daga falasifa don haka a ciki akwai magana mai kyau akwai kuma maganganu da dama marasa kyau a cikin littafin ihya ulumuddin na gasa akwai kalamun jayyid maganganu masu kyau akwai kuma maganganu wanda suke marasa kyau sai yasa wasu malamai suke kokarin su tace su dan tsakuro abin mai kyau su bar sauran mara kyau ah, akwai wani malami da ake kira mahmud mahdi istanbuli ya rasu cikin manyan almajiran shek nasiruddin albani ya yi kokari ya tace wani abu daga cikin abin nan ya sa masa tahzib ko tahzib abin da mau'izatul mu'minin fi tahzib ya ulumuddin amma abin da ya fita da shi dan juz'i dan karami duk zai wuce shafi 300 zuwa 350 ba tare da cewa iya ulumuddin ya kai wajen sifili nawa sifili wajen hudu amma abin da iya fita da shi bayan ya yi sakura din ya rere bai fi shafi dari hudu ba saboda haka ta ya tasirantu da da falsafa sosai to shi ne ya yi a cikin littafansa akwai almaznonu bihi ala da hali shi ne ibn taimiyya nan yake faɗa yake cewa kamar irin yadda za ka samu a cikin maganar mai littafan almaznonu biha wa ghairihi da waninsa yana nufin al-ghazali ana masa wannan littafin مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية إذا كان اللوح المحفوظ سيتي إتتي النفس الفلكية هو لفظ القلب سيتي شين الأمر الأول هو لفظ الملكوت والجبروت والملك sai sanya wannan ibara ne anin nafsi wal akal duk ana nufin annas wal akal annas wal akal sai da ga waɗannan kalmomi sai dinga fassara su da waɗancan maganganu na falasifa walafzu shafa'a lafazin shafa'a haythu ja'ala zalika faidan yafidu min ash-shafi' ala al-mustashfi ala al-mustashfi ala al-mustashfi wa in kana shafi'u kan la yadri wato shafa'a ai wani faidi ne wani wani abu ne fara ce wato kamar abu ya cika don abin da ya cika idan ka zo kana ƙara wani a kai to wanda kake ƙara zuriya zai dinga an gane ko zuriya zai dinga yi ko ka zo ko kasu so ba to wai shi abin da suke cewa kamar waliyai da irin abin da al'akalul fa'al yake kwararo musu na ni'ima da rahama da tausayi da matsayi Eh? to wannan abin sai su cika su cika su cika su cika to idan ka zo gindin kabarinsu su ana ta kwararo musu don ba tsayawa yake ba to kai kuma yana kwarara sai dinga samun ka an fahimta ko shi wanda ake kwararowa ba kila bai san kazo gun ba kai kuma kila ba san yana samun ka ba to haka suke fassara wanda zai ziyarci kamari yana roƙon na cikin kamari din to abin da ake al'amalul fa'a. yake kwararo wa shi wannan waliyin na rahama da ni'ima da tausayi da waye da waye to shi kuma ya riga cika shi ne sai dinga kwaranya kai kuma kawai yana samun ka ba lalle ka sani ba shi ma ba lalle ya sani ba an gane ku to kaga duk wanda duk wanda shirbe ne wallahi shine wai wannan to wannan shine shafa'a sai a fassara lafazin shafa'a da wannan in da za ku tuna kuna kare karatun a baya mun yi wannan da ya magana ziyara bid'iyya da ziyara shar'iyya ya kawo wannan magana ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك صيدا يفيد من الشفيء على المستشفي وإن كان الشفيء كان لا يجري wato wani abin kwaranya ne da yake kwaranyowa ga wanda yake neman ceto shafa'a a da yake kwaranyowa daga shi wanda yake ceton ga wanda yake neman ceto ko da shi mai bada ceton bai sani ba wanda laka fi hadhihi al-umur wa nahu ya masalik ibn sina yabi hanyar ibn sina wajen fassara waɗannan al'amura kama kad usida fi mawdi'in akhar kamar yadda an yi bayani fadadadde a wasu guraren daban inji ibn taymiya yace ya fadada magana a wasu guraren daban to ba sani ba za mu ci gaba domin yanzu kuma zai shiga maganar kalmar najibi ce kamar misali kalmar kadi sai mu ga ibn taymiya kamar ya ya zo kan gaba zai saki magana sai kuma ya dawo sai ya zo ce kamar kuma kaza kamar kaza dan dai yana nan yana maka misalin a rumfa kuma ta ba za ku yi tuna abin da ya jawo yake wannan misalan a waccan hikaya ko doje wani lafazi ne yake so ya warware za ku tuna a lafazin a cikin hikayar a cikin hikayar ko lafazi bari shafi'uka Allah أخرى يشبئه الله فيها فيشبئك الله فيه نعم فيشبئك الله فيه هكذا نعم تو واستشفى به فيشفئك الله ما ما فيه استقبل به واستشفئ واستقبله واستشفئ به فيشفئك الله تسوي so yake ce الله fa كلمة kallah kaga kalmar محل التبع daga karanta wannan kalma za ka fahimci cewa wannan dagaji ne kuma laraba ba aka suke amfani da kalmar ba to shine yake cewa ana iya samun wani lokaci kalma ta larabci sai a dauke ta saboda nisa da aka yi da yaran an fara manta yaran sai a ba ta wata ma'ana da ba ta ba an gane ko to sai wanda bai san yaren na asali ba shi ma aka kawai ya tsinci yaran a titi sai ya zo ya ɗauka sai ya yi wata karya ya ce da ta san labari ne lokacin ko ba wannan ma'anar sai ya dauko kuma ya kawo wannan ma'anar a ciki to sai shi kenan sai al'aurarsa ta bayyana an gane ko wato kamar kalmar shafir kalmar shafir shafir a da aka ce mutum shafir su kan shi aka yi kamar dan fashi mugu shi ne shafir amma yanzu lalaba iya cewa yaro shafir wato yaro mai hankali in ya shafa kan yaro ke shafa shafa ya bar sai ke yi ce ka yara ka shatsar mai hankali a da aka ce shatsar ɗan fashi bugu kaga yadda yadda yaren ya canza an gane ko to wanda bai san canjin yaren ba sai zo wata kira yana so ya hadisin karya sai ya kawo shatsar da ma'anar yabo tare da cewa a da ta bata zuwa da ma'anar yabo don ita gani shatsar ma'ana ce mara kyau an gane ko to shi shine ibnu tabi'a ya sa ya ɗauko wasu misalai ce kamar kaza kamar kaza kamar kaza shine ya gangaro da mu haka duk sai muka shiga harkar falasifa kuma yanzu ne nema yake kuma ya dada mu cikin cikin malaman nawo za ka ina ga mu huta dai ku bari sati mai zuwa sai ku mu shiga nan domin abubuwa za za za mu fita watakila don a gajiye a kasa ganewa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in littafin mau'izatul almu'minin bi tanzili ihya ulumuddin na ce na na kawa na ce kawa manta tun baka tashi ba kawa da zazzage sai na na ce mahmud mahdi tamboli ba na shi bane yanzu da sani ki min tambayi na manta littafin Jama'ar jamaluddin al-qasim jamaluddin al-qasim shine ya rairaye wani abu mai kyau da yake cikin ya ulumuddin ya maida shi cikin wani dan littafi sai ya kama manta wannan kuma yace kalmar jauhar da aka ambata shin ita ce wacce masu wazifa suke suke amfani da ita a zuwa jauhar a cikin ta ko jauhar kamar ko ba ita ba jawara tana nufin kamar kamar gwal eh, abin nan eh, dutse mai daraja ne jawar kamar gwal an gane ko to wani salatin da suke jawar kamar shi ne suke sifar shi da cewa gwal ne na kamala shi wannan salatin na bid'a to ka da alaka da kalmar jawar kalmar jawhar istilahi ce ya kalmar jawhar tana nufin gwal amma a maganganun su falasifa ko munafika dan suka ce jawhar suna nufin baya ko bi zatihi ma yuqabilu al-arab ce malaka yi magana akan ibn rushd to ya ingancin littafin sa bidayatul mustahid yana littafin bidayatul mustahid wanda bidayatul mustahid wanda hayatul muqtasid littafi ne na fikihu wannan ba shi da alaka da akida wannan abubuwan da ya karanta ne aka karantar da shi na fikihu ya zo ya rubuta saboda haka wani abu ne da malamai sun karanta sun ga haka yake ba harka akida ba shi shi harka akida san ake ta ake daru da shi ake rikici da shi amma harka fikihu wani abu ne daban kuma san irin wani akwai cikin malamai da yawa wani malami za ka samu tantagariyar sufi ne amma zo na rubutu a kan fikihu to ba zai rubuta wannan ba sai abinda malaman fikihu suka rubuta dan ba shi da alaka da akida an gane ko saboda haka littafin littafi ne ingantacce mutane suna karanta shi eh, kuma ya nuna kwarewa a cikin littafin malam menene abin da Allah ya fara halitta to akwai kaga maganar awwal awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam akwai hadisin da yake awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam wanda ibnu taymiya shi nan ma yana inkarin yadda ake karanta hadisi cewa awwala ne ba awwalu ba idan ka ce awwala kaga abin da yake nunawa sanda aka halicce shi aka ce da shi uktu ba yana nuna shi ne farkon halitta ba amma na karanta awwalu ma khalaqa Allahul qalam kaga kenan shi ne farkon abin da ya halitta wasu abin da suke faɗa kenan awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam amma ibn Taymiyyah yana ja da wannan saboda ubangiji shi ya bar wa kansa sanin menene farkon abin da ya halitta menene gaskiyar ibn taymiya ya ce waɗanda suka yi maulidi da jahilci za a ba su lada sai wannan tsohuwar magana shekara uku da yin wannan maganganu to ina jin bako ne kuma ba bai bibiyar abinda muka yi a baya bane yana da kyau a dinga bibiyar abubuwa da aka yi a baya a daina ta maimaita abubuwa saboda ka zan tura ka zuwa ga kasetin da muka yi ko darasi da muka yi majalisi sau ana karanta littafin al'ubudiyya muka ware majalisi uku shekara uku baya da suka wuce ka koma ina jin ko alkaset na uku na karshe karshe inda muka yi magana akan shubhar gingina wa ibnu taymiya tabbatar da akidar mau'idi inda muka kawo maganganun sa abin da yake mutum zai yi shi bisa jahilci yana da san kurba ne zuwa ga Allah bai san hukuncinsa ba sai da cewa kusanci ne ga Allah sai yayi abu ibn Jarir ce ana fatan wannan Allah ya bashi lada bisa istinadin sa bisa bid'a an gane wannan kuma a dukkan babin addini gaba daya in kai istihadi kai kuskure mai maza Allah ce idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada al-hakim fa akhta falahu ajran duk abin da kai istihadi tunaninka abin nan haka yake sai ka zaci in kai za ka samu ladar sai ka yi amma daga baya sai aka fahimci ba haka yake ba to kai wannan ijtihadin da kai Allah zai baka lada sai da ijtihadin ka da kokarin ka kwatanta wani abu na lada amma kuma ba zai baka lada akan bid'a ba abin da Ibn Taymiyyah fa da ya faɗa ba kenan to a daga faɗar haka fa a ce ya ce in kai ba tare da ka san kuskure ba ne Allah zai baka lada akan san annabi amma ba zai baka lada akan bid'a a kai ba a zai faɗar haka ba haka shi ya faɗa ko sama ba za a faɗa haka ba sai a ce irin taymiya ce in kai maulidi kana lada duk abin da ka yi bisa jahilci kana tsammani kafin bayanin ya zo maka على عمك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما ابو مسلم ألا يشيء قد فعل لا بزي كاما ببدا بنا مكيبسة كسكولي كو بنت جاهد إن شاء منيني وانا حديث يكي نفي يوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم ومبتدأ فإنما ابتدأ ضلالة حديث إنا da akwai magana a kansa littattafin da nake halartowa akwai magana a kan ingancin hadita ma'anarsa ya kusa wani ya zo ya ce ba za su yi min da'a ba biyayya in jagorance su alhalin da shi na karanta qur'ani na iya shi ba za su bi ni ba har na kawo iyyakum wa mabtada a hirdin ku da abin zai kirkira da bid'a domin bid'a ce shine ma'anar hadisi menene maslaha mursala maslaha mursala shine duk abin da shari'a bata zo da shi bi ihtibarin wala bi ilga wani abu na mu'amala ba na addini ba wani abu na mu'amala tsakanin mutum da mutum wani abu na halatta abu ko rashin halatta shi shari'a ba ta zo باعتبار هذا الشيء لم لم يرد نفس به باعتباره ولا بإيتائه nassi bai zo yana nuna cewa abin nan a yi ba bai zo kuma yana nuna soke abin ba shi yake kira maslaha mursala an gane ko to anan ne ake duba akwai maslaha a yi abin ko ba wannan yana shiga babin mu'amalat ne ba shiga <coughs> babin ibadat sannan suna shiga babul wasa'il ba sa shiga babul maqasid gayat a babul wasa'il babban wanda ya yayi magana akan wannan shine shine Shafi'i Abu Qasim Shafi'i a cikin littafin sa Alayhi Sab shi yayi dogon sharhi wajen ya tantance tsakanin abin da ake kira maslaha mursala da kuma bid'a kaga maslaha mursala yana daga cikin abubuwan da Imam Malik ya rika wajen tabbatar da wasu abubuwa na maslaha na mu'amala tsakanin al'umma tsakanin mutane an gane ko saboda ita maslaha mursala wani abu ne da ba a zo aka ce yi ba ba a zo kuma aka ce kakka yi ba amma dukkan abin da ya shafi abu na addini an kulle kofar kirkirar sabon abu wannan wannan nan ya zo bi ilga'i kulli bid'a kulli bid'atin dalala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad Ababin babin addini wannan nassi ya zo da ilga'in duk wata bid'a amma ababin mu'amala ababin babin misali yanzu za a za a yi sallah liman ya sa lasfika wadanda ce masalihul Murtala an fahimta ko lasfika din nan ba babi bane na addini babi ne na maslaha kawai sai yasa za a ga liman ya saka za ga fada ya sa a coci za ga makadi ya saka ko za ga mai karatun qur'ani ya saka saboda ita abun ba ita ce cikin nuna addini ba an fahimta da a ce addini ne na musulunci shi sika da fada ba zai samu kamar shiga mota za ka shiga yau ne shiga wacce fita ka kyau ba ko kaga ba ka cewa yayi addinin da ya fi naka kyau saboda wannan ba babin addini bane shi da ya shiga mota kai ka shiga irin ta baya jin ya shiga addinin ka kai ma da ka shiga irin ta shi ba ka ta shiga addinin ka dan ba addini bane wani raga ka wannan a ka magana da jirgin sama zuwa to waɗannan babi ne na masalin maslaha ta ittabai kamar karantarwa wani ya karantar a tsaye wani a zaune wani ma a kwance ke karantarwa akwai malaman tsoro da sai dai kwanta ko kuma ku harke kama ko ku yi baya da su in ma ka shigo da kama ka gaba to zai kore ka daga daga abin a kwance ga dama karantar wannan duk matsala su ce sai da alaka da da addini an fahimta saboda ka ya ga dama ya kwanta ya ga dama ya tashi ya ga dama ya ce karanta in ji ya ga dama ya karantar da kai ya ga dama ya sa jinta mai jan baki ya ga dama ya kisa mai jan baki an gane ko wanda duk wanda duk wata ne wasa'ibi annabi da zai yi da'awa farko da aka cewa ce wa anzir ashirata kal aqrabin zuwa yawo jabal abi qubay kaga wannan wasa'ibi wasila ce ba za ka ce sai wanda zai fara wa'azi ba sai ya fara ta kan jabal abi qubay ka ce a ah, ai al wasa'il wasa'il din nan tawqifiya ce ai sai da nan da haka duk wanda zai fara wa'azi sai ya je makka ya nemi jabal abi qubay shi ma ya hau to ya hawo fara ya fara mai kenan wa an zira kira daga rasawai shi ma sai ya kira ya bali abduwaye ya wannan wasila ce kawai a lokacin haka yake ganin in yayi jama'a za su ko saboda haka yi sai na abubakar bai taba cewa abubuwa ba za mu yi ajiye sai mun hautar umar haka ba wani sahabi da ya taba abin nan an gane ko wasila ce wannan yana za ka ana ta surutu ya ya za ku tare jama'a ya za a yi wa'azi na kasa ya za a yi kuma ya kuna bid'a wannan duk wani wasila ce ta sanar da ilimi ka iya ba da ilimi ɗaliban ka a zaune a kasa ka iya ba su ilimi suna kan kujera ka iya ba su ilimi ta hanyar haddace ka iya ba su ilimi ta hanyar suna rubutawa duk da kaso sai za a ga malaman hadisi akwai wanda hadda kawai yake akwai wanda sai ya rubuta akwai wanda arzi yake akwai wanda kira'a yake anwa abin nan anwa'ut tahammul a gurin malama hadisojin guda ko wajen guda takwas duk hanyoyi ne na daukar ilimi wanda ba su da ba su da kaidi saboda duk suna cikin maslaha abin da mutum ya ga maslaha a lokacin can da ba su fika mustamlu da ake sawa su suke su suke kamar zakara su suke isarwa su da albuballigun idan kamar karatun nan wannan eh, a ce babu wannan amsa kowa din zan faɗa sai a samu wani kuma anan sai ya yi tara na baya su ji abin da na faɗa to haka da ake wani lokaci sai a samu mutum bakwai ma kuma su da hawa tsoron ruwan bishiya ne yadda sautin nasu zai yi nisa zai je da nisa an fahimta ko wannan wata ne ba wani da ya taɓa yin ya taba kawo tarnaki a kai saboda malamai sun fahimci cewa wannan babin ta babu to kaga wani ya zo ya jawo wancan babin yana so ya hada shi da babin bid'a to kama kama kuma an rasa ko me za a riki har za ka taba zuwa ka wani littafi ba ka ga irin waɗannan wasa'il na malaman hadisi an sa cikin abin nan domin wasa'il wannan sa cikin babin misali al-mursala akwai wata risala ta wani malami a ina jin sunan shi Dr. Mustafa sunan ta qawaidul wasa'il qawaid qawaidul wasa'il tana da kyau kwarai da gaske wajen inda ya bayanin waɗannan abubuwa wannan kuma ranar asabar ka zo bayan an yi sallah sai na ga kai da waɗanda suka zo kowa ya yi sallarsa shi kadai shi da nake son ƙarin bayani ƙarin bayani abin da ka gani ai gani ya kori ji da ka gana ya sallah ta ni kadai kuma na hana kowa ya sallah da ni wannan shi nake ganin ya fi dacewa da sallah ba na ce idan an yi jami'in biyu ba an yi bid'a sabani ne na malamai wasu suna ganin ba komai a iya kulla jam'i biyu a masallacin da yake da limami da rafi wasu suna ganin a iya kulla jam'i biyu ko saboda haka wasu kuma malamai suna ganin ba za a iya kullawa ba jam'in farko shine jam'i halattacce wanda duk za a zo a kulla shi to bai kamata a kulla shi ba an yi shi ba bisa ka'ida ba duk da ba su ce sallar ta ba ba to ni ina tare da waɗannan da suka ce na farko din shine ya kamata a tsaya a kansa saboda dalilai da yawa na farko dalili na nassi hadisin da ya tabbata cewa wata rana na sallallahu alaihi wasallama ya go masallaci sai ya samu an gama sallah sai ya juya ya koma gida ya yi da ahalinsa inda ana kulle jam'i na biyu ya kamata ya zo don tabbas za a samu wasu irin ta bai kamata ya koma ya jam'i sa gida ba shafi'i imamu shafi'i ya yi hujja da wannan da wannan hadisin yake cewa kuma salaf magabata sun kasance suna karhanta wannan ba-ta-ta. limamin da yake da masallacin da yake da limami ratibi ya zama ana yin ana kulle jam'i biyu a cikin masallacin ce salaf suna karhanta wannan ce waɗanda da yarda tara salaf haka ya samu suna yi ba suna karhanta wannan sannan kuma idan ka dubi hikimar ita shi jami'i shi ne a tara jama'a a guri guda su yi sallah a bayan liman daya wanda wannan zai sa kan su haɗu zuciyar su ta haɗu idan aka ce an yar an yarje ma waɗannan su zo su yi nasu wasu zo su kullata su zo su ma su kullata su wannan hikimar da ake so ta da mutane an ɗan rushe ta domin idan ni na abin idan na san cewa zan zo in samu na biyu ba lalle in zo na ɗaya ba sai ai ku bari ma ko ba mun rasa wannan za mu je mu samu ana da biyu shi ba dabi ne sai mu zo wani ba ce ai biyu ma akwai na uku ai na uku kaga abin da ake so na akwai jama'a wannan ukun da jami'in ɗaya bayan ɗaya ya rusa shi sannan bayan wannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar mutum biyu ta fita ta mutum ɗaya sallar mutum uku ta fita ta mutum biyu ma'ana koyaushe jami'i koyaushe jama'a suka fi yawa a cikin a cikin masallaci ko masallaci ke fitar da jama'a ladan da ake samu a cikin wannan sallah ta fi wanda bai kai haka yawa ba to idan ya zama da an yadda a kukkun da jami'i ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya kaga wannan gara ba ta an rubuta ita. an gane ko a shi ya sa muka ga magabata sun tsaya akan wannan batun karhanta liman a masallacin da ke da liman ratibi an ce liman ratibi ba wai lalle zama ɗaya ba za a iya samun liman ratibi ba ɗaya ba shi ba wannan abin nan ba ne da malamai suka yi a cikin littafin su ana iya samun a abin nan a ilma wanda kuma dukkan su ratibai ne da adadi kuma dukkan sura su bai ne a ce waɗannan za su yi sallar kaza waɗannan inda babu ne babu ka kamar masallacin kasuwa masallacin kasuwa wannan ya zo yi wannan ba wani limamin rafi haka wannan liman ya zo yi gobe ko wani ne zai zo ya danganta yana nan yayi baya nan wani ne za ga yana tafiya kuma wasu ne masallacin kan hanya irin na tasha wanda ko za a zo wucewa a tsaya ko irin na gidan mai za a samu ba su da wasu limamin rafi ne saboda haka ni na fi karkata zuwa ga waɗanda suke ganin a takaita a kan ta farko in ya so kowa ya zo to shi yawa kanta sai ya tallata shi kada in ya samu wanda zai masa sadaka cikin waɗanda suke gurin da shi kenan cikin wanda suka riga suka yi kamar yadda ya tabbata hadisi sai ta shi kai ma wannan sadaka kaga anan akwai akwai akwai wanda ake ba wa sadaka akwai ba da sadaka an gane ko ba za ka yi kiyasin wannan akan jam'i na biyu da muke magana a kansa ba jam'i na biyu da muke magana a kansa dukkan kuma bukata ne ko ba wanda yake ba wani sadaka kowa ya bukatar sallar yake wannan kuma da za a ce ta tashi kai mawa da sadaka sadaka ce in ya ga dama zai ce zai iya cewa na giya ko zai iya hana shi kuma shi yake wannan ne yake da bukatar shi ba shi ke da bukatar ba an gane ko amma in muka zo duka mu bi sallah ba babu wani almutasaddiq da mutasaddiq alai dukkan mu na bukatar sadakar ne zawa ga kan mu muke taimako kawai saboda ka ba a kiyasan wannan akan wancan kamar da wasu ke kokarin su saboda ka ni dai na fuka gamsuwa da wannan kuma wannan ba shi nuna idan an samu sun yi ba da a tada jijiyar wuya akan wannan abu ne mai sauki idan wani ya karanta wancan ra'ayi din ke ta cewa shi ba damuwa to kada a tada jijiyar matsala ce ta istihadi babu na karara da ya ce ka a yi illa iyaka dai ana dudduba wasu nusus ne a hada a ga cewa ashe kamata yi abu kaza ya zama akwai bambanci tsakanin matsalar da take da nasi karara yau da hadisi ne yace idan an liman yayi sallah kada a samu wani da su ga su kaga wannan hadisi ne karara hadisi to a nan da yake tsayawa a ce sai an gamsar da mutum lalle ya bar ra'ayinsa amma in babu hadisi karara malamai sun yi istihadi waɗannan suka kawo abinda suke hangowa cewa zai iya zama da dalili waɗancan masu kana su sai a bar matsalar da sauki kar a ɗauke ta da zafi don wani yawan za su iya zama masallaci a kan wannan ba karamin aiki mu bane saboda karancin ilimi da fiqhul khilaf sai a raba masallaci akan haka to abin bai kai haka ba an gane ko wannan shine kalin bayani yace ce yana matukar son aure kuma ba shi da hali zai iya wa babansa karya ya ce likita ya ce ta yi aure to abin da gaskiya ba ta bayar ba karya ba ta bayar ba wai ai yana zuwa da ganin likita saboda tension to in likitan ne yake san tension din haka yana buƙatar aure sai ka je ka gaya baban ka cewa baban ka ko likita ya ce sai ce sai san bayani sanadi a maka aure amma kawai kai likita gariya a kada kada kai haka abinda gaskiya ba ta baka ba ƙarya ba ta baka ba yin ƙarya kuma yake yadda yi maka ka zaga ƙarya kuma baka samu nasara ba sai razumi na nafila idan aka azurci sati guda kana iya kana a kai azumi sati guda kai na kasa gane mai rubuta yana nan wanda ya rubuta magana azumi yana nan ko takarda kawai ya turo tashi ta sai sa kai ne to me kace eh kana to to to annabi ta yi mafi alkhairin azumi da la azumi ta tsohu da wuce ya mu yau mai fitur yau ka yi ɗaya ka aji kwana ɗaya kana ɗaya ka yi kwana ɗaya ka aji wannan shine ya fi wanda zai yi azumi haka a jere haka ba wai haramun ba yin haka ɗin amma dai ana so ya yi afdalu shi ma da ta afdalu wanda ya fi lada ya fi fifiko amma da za a ce ya zo ya azumi a litinin talata laraba alhamis ba ta kuskure an gane ko ba cewa ya yi haram amma za a ce ya bar al'afdal ilal mafdul ya bar abin da ya fi fifiko zuwa ga wanda bai kai shi fifiko ba saboda ka in za ka iya siyamu da din shi ya fi ba za ka iya ba kai wannan din saboda kana da in kayi hukum za ka dan kwana biyu ko ba kai ba saboda wata larura ka to shi ba wannan ba wani amfani ba komai Allah ta mu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه